a jiya ne gwamnan jihar borno honorable kan shatima da babban hafzan sojan ƙasa na najeriya lieutenant general tukur buratai suka sake buɗe wasu hanyoyi da ke jihar borno wanda ya tashi daga garin maiduguri banguno zuwa baga da kuma daga garin maiduguri gubiyo zuwa karamar hukumar mobar wanda dukkanin su ke iyaka da jamhuriyar nijar buɗe wannan hanyoyi dai kusan shine karo na uku da babban hafzan sojan ƙasar ke yi don baiwa jama'a dama da ci gaba da harkokin rayuwarsu irin na yau da kullum bayan rufe hanyoyin da rundunar soja suka yi don samun damar ci gaba da fitattako 'ya'yan ƙungiyar boko haram akan waɗannan hanyoyi da kuma yanzu haka rundunar sojan ke ci gaba da bayyana cewa ta kawo ƙarshen waɗannan mahara na fatattako 'ya'yan ƙungiyar boko haram ɗin wanda ta ce yanzu hakan ta fatattake su a sansani na ƙarshe da ke dajin sambisa Nothing left of the Boko Haram terrorists in the Sambisa forest has been cleared and our troops as conducting the exploitation and the mop-up of that forest. This Sambisa forest is going to be one of our training grounds. next year, 2017, I have already directed that we are going to conduct our Nigerian Army Small Arms Championship in that forest. General Bulate ce za ka sirga da sabata ta yi waɗannan mahara da ke sansani na ƙarshe a dajin Sambisa kuma ya ce wannan daji na Sambisa zai zama wajen horar da jami'ansu da kuma gwajin makamansu a wannan shekara mai karatowa. Mun je kasance cikin tawagar babban hafsan sojan ƙasa na Najeriya wato Lieutenant janar Tukur buratai don buɗe wani hanyar tashi daga garin Maiduguri biyo zuwa Mobar inda kuma ya gana da waɗannan sojoji da ke garin nan da masu a karamar hukumar mobar ɗin, ya musu jawabai kuna karfafa gwiwa har ma ya masu alƙawarin cewa nan ba da jimawa ba wannan batu zai kawo ƙarshe kuma za su ci gaba da tabbatar da cewa an maido da zaman lafiya mai ɗorewa a wannan jiha. but uh, should be free from any uh, sort of extortion for the people to ply uh, this road. General Bote ya kuma gargaɗi jami'an sojan da cewa su guji duk wani abin da zai kawo cin hanci kan mabiya waɗannan hanya. Ya ce duk wanda aka kama na gudanar da cin hanci ko kuma tursasawa jama'a biyan wasu kuɗaɗe da ba bisa ka'ida ba ba za mu kyale shi ba. An gudanar da wasan wuta da kuma gwaje-gwajen makamai a wannan garin na Damasak inda daga bisani muka sake kamo hanyar tali-talin dare muka kuma dawo zuwa A cikin garin Maiduguri da kuma ji bakin wasu mazauna wannan gari game da sake bude wannan hanyar ga kuma abin da suke cewa bismillahir rahmanir rahim sunana baba gana mustafa murna muke kuma godiya muke dama tun bayo ba muke sare ana so a bude wannan hanyar jama'a mu hankalin su ya tashi sun gaji da zaman Maiduguri da sun gaji da zaman Nijar da sauransu amma alhamdulillah yau yanzu dama mutane mu da suke zama a can Nijar su dama suna niya na jin ko litilin ko bayan litilin da ina gani mutane za su fara shigowa mu da muka zo nan ma yanzu idan muka kwana muna da niyan mu kwana gobe kowa ya je ga inda gidansa yake ya ga ainihin tadin da aka yi masa don sa'an nan ya san irin shirin da zai zo ya tankare gidansa insha Allah sunana Usman Modu da Masak abun farin ciki ne ba abin da zamu ce illa mun gode Allah kuma mun gode a shugabannin mu na Najeriya gaba daya da sojoji da da shi shugaban kansa kansa da gwamnan jihar Borno da to kamar tun shekara nawa ba ku abin wannan hanya zuwa garin ku yau fiye da shekara biyu don tun 24 November aka kore mu a garin nan muka fita ba tare da mun dauka ko kayan mu ba daga mu sai riga mu da wandon muka muka fada ruwa wajen uku muka haya tukuna muka muka kai muka je Niger bayan mun je Niger tukunan su mu gwamnan Nijar ya karbe su ya ajiye su wayan su suka haye zuwa Maiduguri har sai yau ne tukuna Allah ya kawo mu garin da Masar kun samu kun je kun ga gidajen ku ah, ba mu samu mun ga ba yanzu muna nan muna cikin barikin sojoji da muna godiya sojoji na na mashigan da Masar tukuna yanzu wasu mazauna garin da Masar kenan da kuma suka ziyarci garin nasu karo na farko dan ganewa idanunsu yadda garin yake bayan fatakar su da kungiyar Boko Haram suka yi tun shekaru uku da suka gabata da kuma aka rufe wannan hanya tun a wancan lokacin wanda ya zaka rundunar soja ƙasa sake budewa da ma wasu hanyoyin na daban haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya